Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun tafinmu mai suna Alƙibla na marubuciya Maman Khadija wanda ni Zainab Umar nake karanto muku. Ku ci gaba da danna mana subscribe tare da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce. domin wannan maganin namu mai suna Boyce yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka yar uwa ga dama gare ki ki yi amfani da Boyce domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda muka ji mama da Khadija sun je asibiti inda suka sai kati suka tsaya suna bin layi sai wajen sha ɗaya na safe sannan layi ya zo kansu mamaki kamar zai kashe Khadija tun da ta ga an zo asibiti tare suka shiga cikin ofis ɗin suka zauna bayan sun gaisa da tawaijin da ta kalle su cike da kulawa ta ce hajiya yarinyar ce ba lafiya ko ke a kunyace mama ta ce A'a yarinyar ce ba ta da lafiya sai dai ni ma kaina ban san me ke ta ba. Domin mijinta ne ya kira ni a waya ya ce na kawo ta wajen ki duba ta wai ba ta da lafiya. Da mamaki take kallon Khadijan kamin ta mai da kanta wajen maman ta ce ban fahimci nufin ki ba wai wannan yarinyar ce ke da aure? Eh matar aure ce likita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba baiwar Allah. Ko kuwa me ya ja muku aikata wannan abu? Ya za a ce kamar wannan yarinyar tana da aure Da Allah sai ka ce lokacin zamanin baya. Mama murmushi ta yi sabida dama sai da ta yi tunanin hakan sabida yadda ta jima da jin labarin wacece mai jidda. Labarin komai mama ta bata tun daga farko har ƙarshe sannan ta ɗora da cewa mun yi komai ne domin ganin mun kyautata rayuwar yaranmu shi sa ma nake zaune da su ina ganin komai da suke yi sannan gudun kar ya zamto yaro ɓata gari in zo ina yin nadama bayan ya sanar da ni matsalarsa. Dr. da ta zare farin glass ɗin da ke idanunta tare da furzar da iska bakinta ta ga bakinta. Gaba ɗaya ta tattara hankalinta wajen mama tana karanta ta ce, Gaskiya ne na ji duk abin da kika ce kuma na fahimce ki sosai. Domin ko sati ɗaya ba a yi ba da aka kawo min wani kes na wani matashin yaro da yayi ma wata yarinyar ƙarama faɗi Tabbas inda iyaye suna yin ƙoƙari wajen ganin sun kyautata ma yaransu to da tabbas an sami sauƙin yi ma yara da ƴan mata wannan mugun fadin da ya zama ruwan dare musamman ma ga ƙananan yara. Ƙaramin yaro mai tashen balaga zai dinga nuna yana son aure ko kuma ya faɗa da bakin shi sai dai kai tsaye iyaye za su ce ba za su yi shi mishi ba ko su ce karatu zai yi wanda daga nan zai fara tunanin yadda zai yi ya ga ya san biyan buƙatar shi ko ta halin yaya ne wanda wani zai yi tunanin lalata ƙananan ƙannen shi ko na ƴan uwa yayin da wani zai yi tunanin fara biya ma kanshi buƙata da hannun shi kun ga kenan ya kamata iyaye su dinga lura da yanayin da yaran su suke ciki ma'ana masu yawan buƙata ne ko kuwa akasin haka to a nan ne sai a yi tunanin wani shawara ya kamata a ba yaro ko yarinya akwai yarinyar da mahaifiyarta ta kawo min ita tana bin maza kuma fa duka-duka ba ta wuce shekara sha uku ba ashe da na binciki yarinyar sai na ga ashe tana cikin jinsin ne na masu yawan buƙata sai dai ta sami sakacin iyayenta sabida haka na daɗin naji daɗin wannan lamari naku duk da muke cewa ba mu san ana yi ma yara ƙananu aure da wuri to tabbas in dai da za mu samu sauƙin lalata mana ƙananun yara da ake yi to tabbas da mun so hakan sannan abin da dama ba ma so ɗin shine kana da yarinya mai shekara sha biyar ka ɗauke ta ka ba babban mutum mai kimanin shekaru hamsin ko arba'in aure ai ka ga da cutarwa amma idan yara ne za ku iya ba su farin ciki tare da kula da karatunsu da zaman su. Khadija ta kalla kamin ta ce ina ga lalurar tasu ina ga lalurar tasu surje mu je in duba ki ta ina da maganar tana murmushi suka shiga wani room kan wani ɗan gado da ke cikin ƙuryar ofis ɗin ta kwantar da ita sosai ta duba ta sannan ta ce su koma can kunya kamar za ta kashe ta sabida yadda ta mai jida ta buɗe ta ko manta ba ta yi mata haka ba zama ta yi tare da yin rubutu a katin ta sannan ta kalli mama ta ce kada ki damu hajiya ba ta da wata matsala ya kasa buɗe ta ne shi yasa yake tunanin ko ba ta da lafiya to lafiyanta lau kawai haka yanayin halittar ta yake dole sai a hankali wajen zai buɗe sannan kin ga shi ma yaro ne akwai tausayi da imani a tare da shi balle ya gwada mata ƙarfi kin ga ba kamar babban mutum ba ƙila kuma idan ya ga shigar ta ɗin ne yake ganin tana kuka shi ne sai ya haƙura to komai dai menene ba ta da wata matsala a cikinta sai dai ina so ki ciro min shi mijina mama ta yi murmushi kamin ta ce aiko bai jima da tafiya karatu ba yana Zaria sai dai idan ya dawo. shi ita ma Dr. Maiduguri ta yi kamin da ce lallai ai ko na ji daɗin jin hakan sosai. Allah ya ba da sa'a ita ma lokacin ta ƙara girma da wayo. Idan ya dawo sai ki ciro min su, su taho tare da zan gane. Ita kam Khadijan tana karatun ko? Eh tana yi ai kullum tana zuwa yau ma dai don za mu zo wajenki ne shi ya sa ba ta je ba. To ya yi kyau. Kallon Khadijan ta yi kafin ta ce, ki dinga cin kayan marmari kin ji ko? Sannan ki dinga daurewa idan mijinki ya zo miki daga wajen ya buɗe za ki daina jin zafi kin ji ko? Sadda kanta ƙasa ta yi tana murmushi kunya kamar ta nutse wajen. Ita kanta maman kunya take ji, su aka yi suka wuce gida. Sai da suka tsaya maman ta sai mata kayan marmari rib guda sannan suka wuce gidan gidansu Khadija. san maman bata faɗi inda suka je ba haka ita ma Khadijan sabida ganin ya sa ta manta da daddare tana gama shirinta na barci ta ɗauki wayarta ta rungume jira kawai take yi ta ji kiran shi domin tun da asuba da suka yi waya bai kuma kira ba gashi har dare ya yi har ta ma fara barci can cikin barci ta ji wayar nata na ta ringin da sauri ta rarumi wayar ta latsa tana ma ragin barci ta ce hello ta furta kamar za ta sake mishi kuka gyara kwanciyar shi tare da cire littattafan da ke jikin shi idanun shi a rushe yake yi shiru yana sauraron zazzakar muryarta ya hamad ina yini ya karatu alhamdulillahi baby na sai dai kewar ki da ta dame ni ji nake kamar na zama tsuntsu kawai in ganni a ƙirjin baby na kima kina kewa ta kuwa anya cikin shagwaba ta ce mai ina yi mana yaya Ahmad kai anya zan yarda tun tunda gashi nan har kin fara barci ni ko ina tare da takardu a gaba gabana gashi da na rantse idanu ke kawai nake hangowa cikin tausayawa tace ayya na to kayi haƙuri amma nima ina cikin ka wallahi ka saba min fa da zama a jikinka ka saba min da soyayyarka shiyasa yanzu nake wahala kwana biyu da tafiyarka in bana iya barci sai yanzu da na ɗan fara saba kuma ka ga Hafsat bata bata kwana a wajena sai wajen mama take kwana ni kaɗai ke yin barci a gadonmu yace to ki kwantar da hankalinki kin ji ko da na samu lokaci zan zo in ganki ko da kwana biyu ne kin ji uhum ta furta tare da kuma matse wayar a jikinta yace mata yauwa kun ga likitan ɗazu Khadija tace eh mama mun Eh mana mun ganta wai sai wai kai shi ka ce a kai ni kuma ni lafiya ta lau ga shi sai da ta buɗe min abuna ta kallar min. Dariya ya yi kaɗan kamin ya ce to ai shi ya sa na ce ku je wajenta saboda mace ce mai matuƙar ƙoƙari da jajircewa a kan aikinta. Kuma kin ga ita mace ce dole ita ya kamata ta duba ki. Amma dai ba ta taɓa min abuna ba ko. Dariya ita ma ta yi kamin ta ce ka ji yayin nan wai abin Aiko ta taɓa har da wani abu ta saka a ciki ba. wata muguwar kasala ce ta sauko mishi lokacin da ya ji abinda ta ce abin abinda ta dabaibaye shi ya jima yana kokawa da numfashinsa sannan ya ce sannan ya ce mata to me ta ce muku ta ce babu wata matsala wajen zai buɗe a hankali kuma ina jin zafi na daina yi maka kuka wata rana zai daina jin zafin murmushi kamar wani babba shi shima kam ce ai na ji daɗin jin haka bari na barki kiyi barci saboda makaranta banda wasa baby na sai da safe i love you kashe wayar yayi da zuba ma wayar ida idanun shi addu'a yake Allah ya bashi juriyar zaman da zai yi sai dai yasan dole gobe ya tashi da azumi dan shi kaɗai san yadda yake ji a jikin shi tunanin shi ne ya yanke jin yadda abokin shi Hamza ke ta zabba numfashi a cikin Khalid kamar mai tarawa da mace tarayya da mace a tsorace ya fara kiran shi tare da komawa kusa da ƙofar banɗakin don gaskatawa nan ya fara furta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hamza wai me kake yi haka da ba za ka fito ba dalla malam zan fito mana ka tsaya na gama mana kar ka sa min ido fa daga haɗuwar mu yana fitowa ne kallon tuhumar Ahmad ya bi Hamzan da shi yanayin da Hamzan ya kau yayin da Hamzan ya kau da kan ga barin kallon shi domin a ɗan zaman da suka yi da Ahmad ɗin ya fahimci bai cikin irin matasan nan masu sakaka. Hamza me kai yanzu a bayi? Me me ka aikata? Shiru Hamzan ya yi masa kuma ya fara murza ma jikin shi hannu Ahmad ya kalle shi yana cewa Hamza bai kamata a ce ina maka magana amma kana share ni ba domin gani nake a yanzu mun riga mun zama abokai kuma ƴan uwa dole in baka shawara Kai ma dole ka bani sannan dole ne mu rafa ma junanmu asiri kada ka manta wannan zaman da zamu yi Allah zai tambaye mu wata rana sabida haka dole mu sami abin faɗa Hamza ka san ko cewa zina ce kake yi da hannuwanka hannuwanka da ke ɗaura alwala sannan ka ɗauki alƙur'ani da su ka ci abinci da su sannan ka zo kana yin zina da su wannan wata irin ƙazanta ne Hamza kana so Allah ya jarabce ka da musibu kala-kala sanadiyyar wannan abun da kake aikatawa me yasa ba za ka ɗauki maganar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba inda ya bamu shawarar yin azumi matuƙar mu da halin yin aure yes yanzu ba duka iyayenmu ke yarda da mu aure ba da wuri musamman idan suna so mu karatu sai dai wani lokacin wannan ba gata ba ne ba sabida da yawa za ka ga matashi ko auren fari bai yi ba kai ko secondary school bai gama ba amma sai ka ji an ce cutar HIV gare shi me ya ja mishi kuma ina ya same ta amsar ita ce wajen neman mata wasu kuma sai dai su dinga lalata ƙananun yara sabida rashin tausayi da imani wasu kuma sai su dinga biya ma kansu bukata da hannayensu kamar yadda kake yi yanzu wanda yawancin matasa yanzu abinda suke yi kenan sai dai wallahi kuskure ne babba suke aikatawa ba tare da sun sani ba idan ma sun sani to sun take shi ka daina Hamza don Allah ka daina Hamza idan sha'awa ta dame ka ka ɗauki azumi yunwa tana danna sha'awa sannan zaka sami lada ka ga riba biyu kenan amma idan baka daina ba to tabbas wata rana za ka yi kuka da idanunka domin za ka haɗu da masifa wacce fi ƙarfinka kamar yawan mantuwa ko tushewar numfashi rashin haihuwa ko raunin gabanka wanda ba za ka iya tarawa da iyalinka ba nan gaba idan ka yi aure ko kuma makanta sannan wannan da kake fitarwa ba duka yake fita ba duk lokacin da ka ga ya fita to akwai saura wanda ke tsayawa a ka kuma ba zai koma inda yake ba da da can zuwa gaba zai yi ya zama tsutsa kuma ya cutar da lafiyarka sannan kuma idan ya yi sanadiyyar mutuwarka kana ganin kana da abin da za ka gaya ma Allah amsa shi ne babu domin Allah da kanshi ya ce ba mu taɓa jarabtar bawa na ba face sai na ga zai iya ɗauka ma'ana ba zai jarabce ka da wani abu da ya fi ƙarfinka ba ubangiji kenan gagar misali sarkin da ba shi da ɗa bare mata shi kaɗai ne kuma shi ne mai duk wani abu da ka gani a duniya sabida haka ka san kalar matakin da za ka ɗauka amma wallahi ka guji saɓa ma ka domin zai iya kama ka ta kama ka ta lokacin da ba za ta lokacin da ba tunani lokaci ne za ka yi nadama wacce ba ta da amfani. Hamza wanda jikin shi ya gama yin sanyi liƙis sannan ga ƙwalla da ta gama cika mishi ido ya koma cikin Ahmad tare da gungume cikin jin daɗin yadda ya fahimtar da shi domin shi kan bai taɓa tunanin haka ba shi ya sa ilimin addini yake da daɗi. Na gode Ahmad, na gode sosai tabbas ka cika aboki na gari, na gode maka Allah ya bar mu tare. sai yanzu na lura da abin da ke yawan kaka azumi duk da ba mu daɗe tare ba insha Allah daga yau bazan koma ba Ahmad kuma ba Ahmad domin dama komai sai ka sa kanka sannan zai tsaya maka a zuciya na gode sosai murmushin jin daɗi Ahmad yana addu'ar Allah ya sa ya daina sannan ya zame cikin shi daga na Hamza yana mai murmushi To masu sauraro a nan za mu dakata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da kima da kuma martabarta a idanun mai gidanta. sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara albishirinku mata 'yan uwana na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fa don Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar baƙar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 01 99. wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku tai luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB akan farashi mai sauki duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB tabbas an bar ta a baya domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya domin yana yakar kurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karbe su ba ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da MB fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulun mu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku Don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki. Yana yakar matsalolin fata kamar su pimples, tabo wato spot, nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199. wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujenki shakaf Ko daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen kishakam. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakam, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa? Wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Slimming. yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. Domin timbi yana ɓoye shaf ɗin mace, da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da Slimming domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista. Domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da turarraka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da ƙamshi aka samu ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu wato 081 42 80 0199